da kwai sababi ɗaya biyu zuwa uku da suka sa na buɗe wannan makaranta na farko na fara medicine koyan aikin likita to allah bai yi ba ban ƙarasa ba bayan na yi aure na dawo kano daga maiduguri to kullum a lokacin a tunanina shine ina so na taimaka wa al'umma kullum kana so ka taimaka al'umma shi yasa nake so na medicine to da ban samu aikin likita ba sai na ga to wace hanya ce ya kamata da zan iya yi wacce zan iya taimaka wa al'umma ko da ba a fannin likitanci ba ne ba kallabin shirin ta wannan makon samira hamza ahmed wadda igiya aure ta ɗaure mata burinta na zama likita 'Yan uwana mata, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da neman mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Banda hira da kallabin shirin ta wannan makon, wata mace matashiya mai hali baiwa. Kallabi ya kuma yi hira da ɗaya daga cikin mata 25 da suka tsaya takarar gwamna a Najeriya da haƙarsu bata cimma ruwa ba. Sai kuma ƙasar Ghana, inda duk da rashin daidaito da mata ke fuskanta a duniya baki ɗaya, za a iya cewa san barka. Kada ku nisanci tashar domin ji ya fi saƙo. sa ka gane wani shi malami ne wani shi kuma mawaki ne wancan dan kasuwa ne wancan kuma gini kafin mu gabatar da kallabin wannan makon bari mu faro takon da batun takarar gwamna da mata 25 suka tsaya a Najeriya Khadija Abdullahi Iya na ɗaya daga cikin waɗannan matan da suka yi ta maza wadda ta tsaya takarar gwamna a jihar Niger ƙarƙashin tutar jam'iyyar ANN kuma bisa ga bayanin nata ta samu goyon bayan matasa da kuma mata sai dai kamar yunkurinta a baya wannan karan ma a ba bata cimma duwa ba na biyun shigan siyasa na kenan na farko din wani bai rabe ana kiran shi faladuro toye ni ce na yi vice presidential candidate din shi a kin ɗauko babba ne ma mataimakin shugaban ƙasa zama zama na ne inda ita ma take eh. ban taba tsammani duk aikin da nike yi for the past uh, tun shekara goma sha biyar ban taba ban bana sha'awan siyasa me yasa miki bana dan irin abubuwan da suke yi ne baya bani sha'awa <laughs> gaskiya irin ba dai sai mun shiga cikin ba so shi yasa dai ni lokacin ina kan kwanciya ta wani dare karfe sha ɗaya aka kira ni daga lagos wata schoolmate ina law school Mm. ta ce mu wai na san faladuro toye eh, sai na ce ah, ni ina ganin ba mutumin nan da ke neman president a internet ba a internet haka ne nake ga aka na ce wato a dandalin sabon eh, zumunta eh. yake shi president sai na ce sai ta ce eh is ah, very serious fa ce ko ce kuma mutane na san shi sosai na je kan facebook ɗin shi da meme na ga yana da da yawa yana magoya baya magoya mm. baya sai aka ce ya ce ta ce wa ai yana neman president kuma yana so ki zo ki vice president ce ni vice president din nigeria ni ta ce ah, ni ba yan siyasa ba ce ta bar shi ta ce are you serious tawa ta ce ah wallahi serious sai na ce to ni dai ki kyale yi was around lokacin sha ɗayan dare ya yi fa da na dawo mun gama su ayyukan sai na kwanta sai na kira ni gida na na ka ci abin da tawa ta kira ni tawa kuma da da take law school tare tana zuwa gidana mm. so ya santa sai sai ce me kika ce na ce vice president <laughs> sai ya ya zauna akan kujera eh, akan gado vice me da ce vice president a wace jam'iyya kenan ne a eh, alliance for new nigeria ya ce to sai jikin shi ya sanyi ya ce ya fita sai na kira mama na mama ta ce wani oh, kuma da farko da tawa ta kira ne ce so posters ina zai je ko ina ko ina ana ganin fiska na ko ina sai ta ce na ce kai ba zai yi ba sai na kira mama na sai na mata magana da daddare ta ce lafiya kina kira na da daddaren nan na ce eh. ta ce na ce ga abin da aka gaba ta ce vice president ah gogoni ba na son siyasa <laughs> sai fusta ɗiki zai zama ni na ce ni ba haka na ce <laughs> sai haka dai a dai bar magana a bar magana ka da ya nisa haka dai haka yi haka yi da ni daga farko daga baya mai gidana ya zo ya je kamɓi. suka kira mai gida suka zo daga lagos hmm. suka kira shi suka ba shi form din suka yi mashi magana ya hamince ya zo ya dawo ya ce kin san cewa ayyukan da kike yi don aikin da nike yi na tallafawa da mata da matasa da yara hmm. kika san ko Allah na so ki je ki yi shi a matsayin mataimakiyar shugaban kasa eh. abin da ya sa Allah ai ba ke kadai ne yar arewa mm. suka nema mm. suka neme ki akwai reason ki je ki istihara da ko har zan tambaye ki in ce mm. to wai ke yar jihar Lagos ce me yasa suka yi tunanin ki a wannan lokacin a magazine din da nike yi ne kan nation building ne so shine suka karanta na ma kawo muku wani to to mun gode shine fa suka suka karanta suka gan wai ina da zuciyan patriotism da meme shine um, mai na ya ce ki cika sai na zauna fa ya zaunar da ni ciki cika don na san halinki sai na cika sai aka je aka yi submitting wannan shi yana aiki da ni shi ma da na koma office the next day na je na kira su na ce to ga abinda. shi kuma wai ashe na movement in faladuro to idan ah to shi kenan faduwa ta zo daidai da zama sai ce ta Allah mu miki shiga kawai me me me me nace ni ba yan siyasa ba ce haka fa yayi week not rana wallahi ba zan karya ba na tashi da daddare sai na fashi da kuka da ce hakkin mutane miliyan nawa ya zai Allah ya zama da wannan abin da gaske ya zai na abin ya bani tsoro sosai so da aka yi wannan da aka gama na ce to alhamdulillah ba lokacin ba ne so na abu ina zama wannan shekara nan 2019 eh, ah nan nan eh nan nan 2019 ah. da aka gama 2021 sai kuma aka zo aka bi ni mutanen matasan niger suka siyo wai su sun gaji da 'yan siyasan da suke a nan da aka saba da su su sun gaji da su don niger tana nan 46 years baya baya ci gabawa hmm. kullum niger na inda yake yana tsaye guda kuma muna bukatar irin tun da kin fita da ki zo ki ko maybe ma fitan da kika yi na farko maybe dan Niger ne Allah yake so hmm. ki fito ki da Allah ki fito yi nayi ci ma din na ban dan ni abin da nake ta duba ban da kuɗi kuma siyasa sai kana da kuɗi ko ban da kuɗi so sai na ce to bari dai na yi ta yi na ce bari dai na yi istiyaran kuma na ce to bari lokacin azumi ne sai na muka je umra da ni da mai gida muka yi istiyar muka dawo muka dawo kafin mu tafi sdp shi ma muka fara ma approaching suka ci su eh, suka su aka bani namban chairman din muka fara magana da shi mm. ya je ya cika form din da muka dawo muna dawa sai abga suka yi approaching dina har gida suka biyo ni wai sun ji cewa an ce na fito eh, gwamna su suna so na yi a cikin jam'iyyarsu to na tambayi su nan sun je kafin na zo na yadda na ce musu ku je ku yi needs assessment ku yi SWOT analysis Niger za su iya karɓin mace a lokacin nan? Hmm, wato ai bincike sosai. Ai bincike sosai. Niger kuma tana da abin nan za su iya ansa ko muka je muka yi nan binciken suka ce a Niger 'yan Niger ma youth ɗin da mata sun gaji da wai mazan mazan ba sa masu komai sai su je su tsaya masu kuma ba sa masa 3% ne decision mata suke cikin gwamnati 3% din mata su kuma suke sa su kan kujera muka dai mazan ne ke sa mata kuma matan ne suke sa matan suke votin su ne highest voters su eh, suke sa mazan su ne suke ka su suke kada kuri'a su sa mazan amma in lokacin decision making ya zo da za a sa su a gwamnati sai a bar mata a baya 3% mm. ne kawai mata a cikin gwamnatin Niger sai muka ce to muka zauna muka yi abin nan muka yi strategy din shine team lead ita ce DG din muka zai ita yan South Africa ce muka zo muka yi mapping din komai da komai haka muka zo muka fara abin nan mayan Niger amma idona ya ga abubuwa iri-irin gami. masu iya magana suka ce sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba kai ba inda rai da rabo wata rana wannan fafatukar ta mata za ta shiga tarihi da za ta nuna irin faɗi tashin da mata suka yi kafin kai ga nasara a fannin siyasa a najeriya da ma ƙasashe da dama na nahiyar afirka to duk da ƙalubale da mata ke fuskanta a wannan fanni mata kalilan a ƙasar ghana suna taka rawar gani ba a matsayin masu kaɗa kuri'a kaɗai ba amma har da shugabancin manyan jam'iyyu kada in kai ku da nisa, waƙa bakin mai ita aka ce ta fi daɗi. sunana hajiya hamzatu ibrahim da ne ne acting chairperson convention people's land amma national the whole ghana the whole country ina gani na karama garban kigo <laughs> da da muka je congress ni ne first vice she vice mu uku ne she chairman mu je ci sarauta in ka duba constitution ghana kuma kala cin sarauta ba kai kai siyasa she girman ya zo ya faji na ne shi ce ni ne acting chairperson amma ban da wannan wannan cikin kungiyan women academy for africa mula da kungiya yanda muke harka da labour party kamar dai democrats america da ke kan power yanzu amma ka je uk dai ba su kan power mhm. to mu da su muna da halaka don shi ni kuma ne abin za ce commissioner in charge of west africa women academy for africa mm. mula duban inna mata za su iya su doki in ce position cikin political parties don shi mula na mula training su cikin west africa ga mula da yan nigeria mula da yan other countries suffragin da suka blame social socialist yeah, socialist party da sauran kasashe amma inda ka zo ka iske ni ga yanzu ina ce committee youth affairs na convention people's party cpp don shi ni ne youth affairs committee chairperson kuma ina cikin eh, vetting committee da na Allah da wanda da su saya in jam'iyyar cpp in aka ce flag bearer mm. shi ne presidential candidate ina cikin wannan committee kuma ina dai cikin kwamiti da yawa cikin Fati na hannu kan mu shiga wani bani takaitaccen tarihi yanzu bani tarihi su Haji hamdatu ibrahim ni mace ne da ne karkarar tudun ghana amma a ce arewa kenan ka je a najeriya mm. shin ce ni mutumiyan arewa ne wurin na yi school na zo na karkare daga kumasi aka traini na na teach yara kamar Prisco. na yi aikin teaching i think for 10 years amma na ga kamar fashi na ba cikin teaching wannan ilimi amma har yau dai ina koyarin tun da dai na haifa kuma yara na sun fara haifuwa she na shiga cikin jamdiyyar CPP 1992 tem 1992 nan kuma muka fara nan ka dai shiga dai na baka san abin da ake ciki ba na zo yi jami'a ne da zaki ci amfanin shi ban sani ba sam domin ya kai wani lokaci ma time da ake kuku ganan nan shi ana cewa ma political parties ma sa ma gana su kwararrabu don shi gwamma a yi eh, all inclusive government kamar union government amma dai na yi su ba duk cost accounting na je kuma na je na entrepreneurship entrepreneurship na zo na yi project management duk wannan duka courses sun gafa na yi fa muka gandin wani zo kuma ni cikin siyasa shi yasa ka ga wani abama ababa ma ya faru cikin party shi su ce a na jam da tuni wanga abu ke faruwa domin in kana cikin siyasa ba wai boko dai ka dai amma ya kamata ka doki abin da kamar project ne ya yaya zaka tafiyar da kamar gini ne zaka yi ginin nan in baka da foundation da ya gamsu in kai wannan gini ai dole ya zube ya zube mm-hmm. na shiga fatin ga kuma gaskiya na je gaba cikin siyasa both locally and internationally akwai ana ya kira ni je mu ba da shawara na gwada cewa 2015 ma da wasu matan Najeriya da su contest farkon eh, president Buhari kenan mm-hmm. na je Abuja all women's conference na je aka bani opportunity na gwada experience da mata suke da shi cikin Ghana mm-hmm. akin ga kaman farko kankaran mu ce a musulunce yana da wuya mace ta zo har yanzu ma akwai wuya eh amma kaman yanzu nan muna dan ci gaba kadan kaga mace yana jin tsoro a yi batun shi yaran shi su ji maybe ka ji ka zamna kan TV kai magana bai dace ba kaga mabiya kika dai kai wanga magana haka kin sani I'm a TV personality mm. amma na very careful me yara na na son kallon TV na da manyan budure wasu na wani wasu kuma na ni na kan na da nake duba akwai lawyers akwai journalists like you in my house don shi ko in za ka yi ka mace macin kai abu da bai dace ba wani karamewa ma an haifin shi na biji ya yi dubun dubayin shi ba wanda ma zai kula da shi shi yasa ce mata mu ke gyara gida mace in ta gamsu da kyau ta gamsu da kyau ta samu tarbiyan kirki a kaman komin ta duka tarbiyan ta shi yara kuma su bi wannan hali don manyan gari har shugaban mu na addinin musulunci kullum yana mina addu'a domin me ban musulunci domin na da wani position cikin party mu za mu bar mazan mu ko jawo yaranmu su yi kwadon siyasa kenan ni ba dogon ba ne mana ne ba hausa mana ba zan fara ce wana hajji hadiza allah ya ji kanta ta ba mu anda. da talanan na fara siyasa ko mishi ta shahabba hajji da tuki ya hankuri akwai jini cikin ciki ake aman ruwa to wannan ya bar har yau in je bature ba ka jin wani scandal when it comes to kan siyasa shi yasa muna so amma da haka kin fuskanci kalubale ai yau da kika ne shirin kika kin je maganahayo wanda suka gama kai su suka fara da ofisi nan ga wanda ta sa su suka yi wannan duka ayo ita kuma abin kuma ai mulki juye yana juye ko mm. wanta ma ni ban wish kan wata ke don wata ya taba yi mini ni ma rama mai domin Allah ma ya ce na wai yana tare da mai hankuri kuma cikin siyasa dai amma muna son mu ci gaba shi mu dauki hankuri mm. domin an yi maganganun da bai dace ba shi ka ce ah bai ma yasa mana ce cikin siyasa amma ka duba left ka duba right baka yin politics shi yasa ni na gamsu da cikin jam'iyyar CPP don ka ga abinda Osajifu Dr. Kwame kuma wanne karbe incin Ghana ya bamu ya ce why neither look left or right but I look forward abinda ke isa nake move forward in my life cikin politics To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shiri da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa a ci gaban al'umma. Wani ci gaban duniya lalle da mata ake. Mata a nan duniya. Kallabi sakar rauni. zamani mata a nan duniya mun da Allah da yayi baiwarsa baya hani mata a nan duniya shine yayo kwanuka na rufi da dutsen gini mata a nan duniya mata da himma a yanzu wurin su zami kamar yadda kuka ji a gabatarwa kallabinmu a wannan makon wata matashiya ce mai hali baiwa wadda burin taimakawa bil'adama ya sa ta buɗe makaranta kula da masu lalura da ta shafi tauyewar kwakwalwa. Wace ce wannan kallabi kuma menene ya ɗauki hankalinta da ya sa ta fara wannan aikin baiwa? Sunana Samira Hamza Ahmad. Makaranta ce ta yara da suke da bukata ta musamman wato special needs da ake ce musu a turanci. Sunanta Kano Pathfinder School for Special Needs. Umar Babur Abamfai a Kano. mun bude wannan makaranta tun shekara ta goma 2015 kadai na bude wannan makaranta ba tare da kowa ba da farko dai da kwai sababi daya biyu zuwa uku da suka sa na bude wannan makaranta na farko na fara medicine koyan aikin likita to allah bai yi ba ban karasa ba bayan na yi aure na dawo kano daga maiduguri to kullum a lokacin a tunani na shine ina so na taimaka wa al'umma kullum kana so ka taimaka al'umma shi na nake so na medicine to da ban samu aikin likita ba sai na ga to wace hanya ce ya kamata da zan iya yi wacce zan iya taimaka wa al'umma ko da ba a fannin likitanci ba ne ba so sai ne tunanin a'a ina da wata hanyar da zan iya yi sai ne tunanin ko wannan makaranta ita ma za ta yi ma'ana sosai wajen taimakawa al'umma musamman irin waɗannan yaran da su ba kasafai aka cika damuwa da su ba ko aka cika kula da mai suke ciki shi ne dalilin da ya sa na buɗe sannan na biyu kuma ina ni ina mutum ce da nake da bani da damuwa da yara ina da san yara ina iya ɗaukan nauyin yara bani da damuwa da su ba sa damuna kowace hidimar su ina iya tsayawa na yi. Waɗanne irin nau'ukan yara ne kuke ɗauka a makarantar? Kusan duka rabe-rabe ko sassa na special needs yara na da suke da bukata ta musamman duk muna da su a makarantar nan. Muna da waɗanda ake ce suna da shan inna a hausance shine cerebral palsy. Muna da waɗanda suke da kaga kamar su tayi daban da ragowar yara su da ake ce musu down syndrome. muna da waɗanda hausawa suke cewa galhanga su ne kamar mental retardation da irinsu irinsu ta waya ta kwakwalwa sannan kuma muna da yara masu autism da ake ta magana muna da yaran da ba sa jin kurame ne ba sa ji ko kuma ba sa magana muna da a cikin ma ya a cikin yadda ya kamata ya kamata a ce akwai yaran da suka kowa kokari waɗanda suke da high IQ su ma ana ya kamata a ce suna zuwa irin waɗannan makaranta ana koyar da su amma dai nawa ba mu da su gaskiya amma kusan duka waɗannan rabe-raben duka sashin muna da yara irin waɗannan to a ina kuke samun irin waɗannan yara masu wannan buƙatar To muna da website ɗinmu da mutane sau da yawa idan kama ba a cikin Kano suke ba idan suka duba suka gani za su ga makarantar su za su zo. Waɗansu kuma daga Amina Kano akan turo mana da ɗalibai da yawa koyarwa na Malam Amina Kano. Sannan kuma dai wannan ya gaya wannan wannan ya gaya wannan waɗanda suke da yara a makarantar su gaya waɗansu haka dai muke samun ɗaliban. karatu kuke koya musu ko kuma kuna tura su ne ku kula da ɗawainarsu ta yau da kullum ya danganta da irin yadda yaro yake nau'in lalurar shi akwai waɗanda suke da buƙatar karatu muna musu karatu akwai waɗanda kamar su mu'amalanta suke so mai kyau kamar social um, interaction da ake cewa a turance kamar shi suke da bukata da kwai kuma waɗanda a kafin ma ka je magana karatu a koya musu yadda za su iya wa kansu hidima za su iya ɗaukar nauyin kansu za su iya kula da kansu shi ake fara koya musu kafin ma kai magana karatu so kowa ya danganta da irin yadda kwakwalwar shi take da irin abin da zai iya ɗauka sai yaro ya kai shekara nawa kuke karɓar shi a makarantar sau da yawa na fi buƙatar yaran da suke ƙanana ma 'yan shekara uku saboda a lokacin idan duk abin da kake koya musu kafi ganin sakamako da wuri amma muna ɗauka tun daga shekara uku har kusan yanzu shekara ashirin da ma muna da duk muna iya ɗauka tun da waɗansu in sun riga sun girma ba karatu ba ne ba kowa ya san ba karatu ne za a yi a gurin nan ba maybe ɗan social interaction ne da waɗansu abubuwa da za a ɗan yi musu interacting da mutane su ma suna jin daɗi suna da ɗakunan kwana na embodied waɗanda suke kwana kuma muna da masu kula da su ko da bayan mun tafi bayan karfe hudu akwai waɗanda suke zama tare da su suke kula da su akwai waɗanda suke yin karatu yadda normal yara ragowan yara suke yin karatu akwai masu yin karatu har suna yin jarabawa malaman mu kusan dukkansu special education suka karanta sai kuma waɗanda suke yin therapy su kuma wani fanni ne daban waɗanda suke kokarin su koya yara abubuwa a'a masu koya musu magana masu psychomotor therapy haka speech therapy physiotherapy duk irin waɗannan fannukan muna da su waɗanda suke koya musu kamar shan inna da ake cewa eh. to akwai masu kula da su a wannan fannin da kuma masu koya musu magana shine speech therapist da kuma waɗansu har sana'o'i ma duk ana koya musu kallabi madalla abin mata ganina bai dubara ba mata wasu ba su gane lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za mu dora a hiranmu da kallabi samira hamza ahmed inda ta bayyana kalubale da ta fuskanta a rayuwa da kuma matakan da ta ɗauka da suka kaita inda take yau. kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Ma'azu da Hauwa Sharif a nan birnin Washington da kuma wakiliyarmu a ƙasar Ghana, Hawa'u Abdulkarim. Sai kuma zakaran mu na wannan makon Mahmud Ibrahim Kwari shi ma da ya dafa mana baya a madadinsu duka alheri ke cewa mu wani lafiya. maqan